Barkan ku da haka wa matasa barkan ta kasance tare ku a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa kenan na maraice wannan ranar Asabar 8 ga watan Juni shekara ta 2024. A ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da gora ta Alheri Haruna. Ya kike Alheri da dama? Layya ta lo Fanta ya kike? Alhamdulillah. Yau mi ke labari? To Alheri a wannan maraicen zamu fara da garin Difa inda za mu ji yadda jarabawar Bepe ta gudana. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma za mu je da ku garin Tara da ke karkashin karamar hukumar Gaya domin gabatar muku da wani tsari na yaƙi da jahilci wanda aka girka domin matasa. Da ƙarshe sai filim na wasannin motsa jiki. alheri ranar litinin uku ga wannan watan na juni wanda muke ciki shine aka kaddamar da jarabawar bp a kaf fadin kasar niger jiri na ɗaya fannin kere-kere na garin difa ya tara 'yan takara 131 daga cikinsu 33 mata 98 maza an kasa waɗannan ɗaliban a cikin ɓangarori guda bakwai sannan an ɗauki duka wani matakin da ya dace domin jarabawar ta gudana lami lafiya ƙarin bayani a cikin wannan tsokacin da hamma ali shugaban jiri na ɗaya fannin kere-kere Agege ya yi wa abokin aikinmu Gidi abdurrahman Muna iya cewa gaskiya komai ya shi daidai. a bangaren 'yan takara duk sun zo a huskar cibiya ta farko mai kula da masana'antu. Jarabawa a kan darussa za ta dauki kwanaki uku bayan haka za a yi jarabawa a aikace. Kamar da aka saba jarabawar BAP na dokar kimanin kwanaki goma sha hudu wani lokaci kuma yana wucewa ya danganta da yanayi amma lokacin da aka saba kuma wanda a daidai su ne kwanaki goma sha hudu. Alheri ranar sha hudu ga watan Mayu zuwa ranar uku ga watan Juni su ne wani tsarin hau da matasa kan hanya na garin filin ya ɗauka domin baiwa matasa 25 samari da 'yan mata kenan horo a fannin girki na gargajiya da na zamani. An kuma raba ma waɗanda suka samu wannan horon kayayyakin aiki domin ba su damar cin gashin kansu. Usman Isufu Usman shine shugaban wannan tsarin ga tsokacin da ya yi wa abokin aikinmu Abdullahi Bagasa wanda aka fassara muku. Wannan horo akan girki ne ya maida hankali musamman wajen koyawa 'yan mata yara yadda za su yi abinci na zamani da na gargajiya kuma mun dan matsakami akan sayar da kayayyakin su a sakamakon wannan horo an raba matasa daidai da cancantar su yan mata 25 suka sami kayayyakin aiki da suka hada da murhu na gas da tarmusu don ajiyar abinci da teburukan zama don masaya da kuma na aza abinci da kuma laima a yayin horon da suka samu yan matan sun sami cinikin jika 240 da rabi an raba waɗannan kuɗaɗen tsakanin yan matan biyar a matsayin tallafi da zai ba su damar soma ayyukansu Fanta ranar Laraba biyar ga watan Juni a filin wasa da ake cewa Plus AB ta Jami'ar Abdu mumini ta Niami ne aka gabatar da wata gaggaruwar gasa ta salon zance cewa da Silam Ekolo. Ai ita wannan gasar alheri an tsara ta ne a cikin jadawalin zama na biyu na bikin da ake cema Festival Slam Ekolo wanda manufar shi ita ce a wayar da kawunan jama'a akan mahimmancin kariyar muhalli. Bardayan barku da fasarar wannan rahoton da Ali Munkale Hussein ya shirya mana. Su 'yan takara tara maza da mata ne suka nuna fasa'ar su a kan dandalin Plus Abe gaban 'yan kallo na Jami'ar Abdulmumini Jofo da ke birnin Yamai cikin wani yanayi na biki mai jan hankali. Bashir Janti, daraktan bikin Festival Slam Eco ya yi tsokaci Lokacin da na fara wannan salon wakar salam idan aka ce zan samu a yau dan takara goma sha tara zan yi gardama. Ragun da uku suka zo takara na yi mutukar murna sosai da ganin salon wakar salam yana da makoma gobe. Abu na biyu shine daɗaɗan farkon kalamun wannan wakar salam da matasa suka kawo mana ko da yake saura zuwan su ne na farko. Babban lokacin wannan gasa shine galabar wani ɗalibin tsangayar kimiyya da fasaha da ke jami'ar Abdulmumuni zakaran Ridwani ya yi cike da farin ciki ya bayyana jin daɗinsa tare da jama'a. A gaskiya kasancewa ta zakara a yau na wannan gasa ta salam abin zancewa ya kawo min wani buɗi bisa ga abin da nake. Taken shi ne duniyar mu tana kuka wani kira ga mako. A gaskiya ina cikin walwala. Wannan biki na bayyana nasar da aka samu game da gasa da ke buɗe kofofi ga sauran ayyuka makamantan haka da ke da manufar wadda kan al'umma kan kalubalen da ke da nasaba saba da batun muhalli. Sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau. A garin Tara wanda yake karkashin karamar hukumar Gaya, hukumomi da abokanan hulɗar su sun girka wani tsari domin baiwa 'yan mata darussan yaƙi da jahilci. Wannan darussan wata hanya ce ga wa'annan 'yan matan wacce za ta ba su damar cin gashin kansu. Bari mu barku da fassarar wannan rahoton na Fadel Alu. Al'amarin yana da sauki amma kuma yana da tasiri. Akasari ana koyarwa ne da harshen zabarmanci wanda hakan ke baiwa ɗalibai damar su saba da harufan karatu da rubutu da ke da matuƙar muhimmanci ga rayuwar yau da kullum. to sai boko ita ce shugabar cibiyar. Kamar wa'inda ba su taɓa zuwa makarantar boko ba da wa'inda suna makarantar amma kuma an hudda su to su ne ake ɗauka sai a ba su horo kan kurdadi don su ma su samu su koyi lissahi da rubutu cikin sana'o'insu. Muna ɗalibai 'yan mata zalla guda ɗari daga shekara goma zuwa sha tara suna zuwa da himma kuma muna karatunmu yadda ya kamata. Bayan watanni uku kawai da suke halarta su da kafa 'yan matan sun fara hangen amfanin waɗannan darussa. A kane sai Abin ya birge ni shi yasa na shiga cikin shi don in samu karuwa. Na ko samu tunda na iya rubutawa. na iya lissahi muna karanta abcd mun san kare mun san kuma yadda ake ragewa muna zabarmanci muna turanci har da larabci gaskiya mun samu karuwa ina jin daɗi sosai tunda in an ba mu ina iya karanta ta sai dai waɗannan 'yan matan da suka bar makaranta na ci gaba da sauri fiye da waɗanda ba su taɓa zuwa makaranta ba aisatu shaibu shugabar cibiyar da ƙarin bayani to bare kan man da ba su karatu ba ana musu kurdadi ga dakin karatun sinan karatun na tahiya a hankali kun san wanda bai taɓa rike alli ba sai an bi shi a hankali amma inda suka yi makarantar boko su suna ganewa da sauri dokar darussan na ɗaukar tsawon watanni bakwai, ‘yan mata sun sami dukkan kayayyakin da suka dace domin samun sakin koyon abubuwa. Wannan dai, tamkar jari ne aka saka don kyautata makomar waɗannan ‘yan mata. Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa jiki tare da Asmana Shina. An gudanar da ranakun wasanni na uku da na hudu na zankaɗe da rairaye don shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta 2026 a ranar biyar da ranar shida ga watan Juwan. Watanni shida bayan ranakun farko na cancantar shiga yankin Afirka hanyar da ke kaiwa ga shiga gasar cin kofin duniya na 2026 na karuwa. A hannu ɗaya wasa tsakanin Nijar da Congo da aka tsara gudanarwa a ran shida ga watan Juwan bata wakana ba. Hukumar kwallon kafa ta Nijar a shafinta na Facebook ta ce babu wasa matasa a wannan marice a filin kwallo na star de martir na kinshasa a jamhuriyar demokradiyyar congo tsakanin tawagar diablo rouge ta congo da tawagar mena national ta niger kasancewar kasar congo ta su tuwon fashi magabatan tawagar niger sun shirya wata wasa ta horo ya rage na hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da yanke shawara akan abin da ya faru haduwa ta gaba ga yaran zaki badu za ta wakana a watan september mai zuwa ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu.